gaskiya ba faro ba da ciyo faro an nana gaban da yamma ka sa ku a lokacin rashin jama'a masu sauraron mu <clears throat> na cikin ƙasa da na ƙasashen waje mu da wannan safiya ta alhamis wadda ta zo ashirin da uku ga wannan wata na nasara da muke ciki inda a can birnin tawa kokowa ta tabbata ta 'yan jiha zalla wadda za a yi a rana ta yau ya kamata a ce kowane ɗan kokowa na dafartima ya halarta a can cikin birnin Tawa. Dalilin wannan jan ƙoƙari da Alhaji Abdulwahid Ayuba eh, na Bagai wanda a can birnin Kwadibar wanda ya wakilta Alhaji Abdulwahabu ƙanan shi yana can wanda an ka sai moto Royal wanda za a sama mazaizai na jihar Tawa za a halara za a yi ɗauki ba daɗi tsakanin juma'a asabar lahadi inda za a ci wannan babban moto ruwayal dalilin haka aka ce kowace dafartima na jihohin tawa za su ba da 'yan kukuwa guda biyu wanda suka ji waɗanda suka yarda da su dalilin haka aka ce wannan kokowa yalle za a fara ta a ranar gobe juma'a asabar lahadi a ba da wannan babban moto da aka sa alhaji da ayuba da accan birnin kwadibar wanda ya bado wannan moto babu shakka ya nuna cewa ba adare na samfursa wanda ya san ciwon kokowa dalila haka ya bada nashi kokari a cikin wannan gudunmuwa da za a wannan babban kokowa na 'yan jihar tawazalla in kuka ɗauka kamar madawa za ta ba da mutum biyu dapartaman madawa sa'an nan dapartaman buza mutum biyu da ta tawa tawa dapartama mutum biyu tawa bil mutum biyu abalak mutum biyu ilela mutum biyu kwanne mutum biyu malbaza mutum biyu bagaruwa mutum biyu keta mutum biyu sa'an nan na ishirin in sun samu kai ita ce cinta ita ma mutum biyu saboda tana cikin dafartima na jihar tawa Dalila haka aka tsara wannan kokowa ta nan ubangiji allah shabada iko a yi ta lahiya a ƙare lahiya kuma allah sa ta samu karbuwa kamar yadda aka kyareta assalamu alaikum daga na kumanu mai dala'ilu gubta buza nake tura muku wannan sanarwa daga nan birnin Yamai. Maza daban da na mata. lalo ta mutum sa'an yayi haka ne wata rana waɗansu ba muna ba wata rana a sha zuma ɗan zambo wata rana a sha madaci da toka su mai kasuwa ana da shi ko da ɗaya makashin maza maza ka kashi ɗai alwashin maza rashin ganawa alwashin wannan magana da alhaji sagalu ya faɗi babu shakka makashin maza maza ga kashi ne kuma wata rana kana so ba ka so sai an yaba da kai ba ko da kana da rai bali an tafi inda Allah dalila haka ko ne ne lokacin abu a yi shi duk sadda aka ce muku abu an neme ka ga rai to ka zabura ka nuna kana yi ne ba sai an kere ka ba ka buɗe baki ka ce nawa za a baka a lokaci na ke kawo abu duk sadda kake da lokaci sannan na aka yi da kai da zarar lokacin ka ya wuce komi ka an kare da kai ba za a yi da kai ba dalila haka 'yan kokowa masu yi ku girmama wasan ku kuma wasan kokowa tana buƙatar cewa duk lokacin da za ka yi duk abubuwan nan na al'ada ta to ka gama su shine a darajar kokowa kamar lokacin da ya wuce na da inda duk mai wando ya kado mai walki sai ka ji ana ta faɗi ga kasuwa ana cewa yawa ne ai dan kokowa takobi ya kakasuwa mai walki ya kado dalila haka kenan inda walki bai da girma ba za a taɓa haɗin haka ba a cikin labarai da ake suwa na kokowa ta ƙauye dalila haka ina fatan dukkan mu sauraronmu Allah ya sa wannan kokowa da za a yi a ƙare ta lahiya assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop Musa ya Nura Hassan. Ga moto na wanda sarkin matasa arewa ya yi alkawali gashi nan an kawo shi insha Allah. Gashi nan Abdulhab ya saye shi. Eh gashi nan ya saye shi. Eh gashi nan ka an tuka shi. Ne ga moto na an kawo. Gashi nan Abdulhabu ya kawo ga kidanne. Insha Allah. Alkawali ya cika. Insha Allah Allah tabbatar da mu. Eh sakon sarkin matasa arewa ya to ah. da aka ce Allah shi kawo ya kawo moto sabo ne ga resin shi ga shi da kenan alƙawarin da sarkin matasa arewa yi Allah saka mishi ya cika alƙawari kuma ga kuma ya kawo